Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar kullum ga gogan naku hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Obasanjo ya rubuta wasiƙa da ya buƙaci shugaba Buhari kada ya takarar tara don nuna ya gaza a ɓangaren rashin naɗa hazikan ministoci, nuna ɓangaranci a mukamai da kuma rashin sanin makamar gyara. Bai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ya ce Buhari bai yi fushi da wasiƙar ba. Ya faɗi ra'ayinsa mun ji shi kuma tun da ya magana ma wasu ma sun faɗi nasu ra'ayi. Hukumar EFCC ta tsare tsohon sakataren gwamnatin Najeriya babacin David Lawal bisa zargin badakarar kuɗi kan wa al'ummar arewa maso gabas mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magu ya sha alwashin aiki ba sani ba sabo duk wanda aka yi wanda ya shiga kabu za mu wuce da su mataimakin shugaban kwamitin tsugaran da al'ummar arewa maso gabas tijjani tumsa ya ce sun ɗau matakan tallafawa duk masu komawa garuruwansu za mu taimaka musu ta wajen kayan gina su da kuma sauransu baya ga yunkurin wanzar da salama tsakanin manoma da makiyaya rundunar soja kuma jihar adamawa ta damƙe mutum goma sha ɗaya ciki har da wani hakimi don ɓacewar wani soja a numan anyi jana'izar tsohon babban alkalin Najeriya Dahiru Mustapha. Nasiru da Malika Yamirar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne wani jigo a kungiyar Kiristan Najeriya Profesa Adamu Beki. da wani jigo kuma a kungiyar Fulani ta Miyatti Allah Alhaji Aliyu Ilyasu Ardido ga Profesa biki. Salamu alaikum, gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa kowane tun yin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai ba ne kai abin da kai ba daidai ba ne sai kawai a bar abubuwa ya ta tafiya haka wannan yana da babban illa wato zai kawo mana mummunan tashin hankali nan gaba har ma a wuri daya na yan wanci na abokanai na makaranta da sauransu zai zama mana da wuya domin kowa na tsoron kowa to wannan ya kamata mu ɗauki matakai mu daɗa son junanmu ni burina shine a koyawa 'yan makaranta addinin ba wai ka mai da musulmi krista ba ko krista musulmi amma a san asalin wayannan addinin da ake da su kowa ya sani ya gane yadda wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi kuma ba abin da za ka mishi ka hana shi haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan shi yasa rashin ganewa mu ke daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakaninmu abin ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa inda muke begen su ne za su yi mana jagora su nuna mana abin da ya kamata a yi su faɗakar da mu su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakanin mu a'a a maimakon wannan ana ta ana ta yin abubuwan da ba zai amfani jama'a ba wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fi a girga ba majalisa na sama da ɗari uku kaga kila mutane ashirin ko arba'in ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba yawanci ma ba su san abin da ya kamata ya dan da zai tattauta wa jama'a a kasan nan ba har ya kai ga ana nan ana ta jayayya nan da can a ja wannan a ja wannan me zai sa haka to neman dalili dai a dai dagula hankalin mutane mu rasa wurin kamawa ƙasar nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni in ka dubi lokacin da muka sami mulkin kai alif ɗari tara da sittin zuwa yau a gaskiya a gaskiya banda shaidan ci gaba na ɗaya nan da can nan da can a ƙasa ita kanta ni ba ga wani abin da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci gaban mu ba domin duk abin da ma muka gada daga hannun turawa duk mun tabarbare su muna nan muna ta rarrafawa ne yanzu mu yi kokarin ta da su babu jirgin sama babu jirgin ƙasa ga sunan dai hanyar motoci tun na independent su muke ta aiki har yanzu. Shi ma Alhaji Ardido na ƙungiyar Miyar Allah ya ce. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Ilyasu Ardido, tsohon sakataren ƙungiyar Miyar Allah ta jihar Kaduna kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato, da Allah ya sa yara sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya masu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a mu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka to muna su da su gyara kawunan su domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya to game da rikicin manoma da fulani a tarayyar najeriya yawanci manoma wanda za a zo da ɗan sa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan yanzu hmm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a akai wasu sun koma sun raɗe suna cutata ma 'yan uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba don haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri Shi ne su aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman najeriya wanda suke bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron allah su zauna lafiya addinan nan ga baki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka su ma kiristoci sun tabbatar da cewa babu maganin bloodshed babu maganan zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya don idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu nasu min badarin wa hadiratin bazun da bazun idza yashuru hadamu da mutanen birni da mutanen kauye kowa ya yadda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki ɗaya don haka nan ina kira ga al'ummar Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba. Jalla allazi wahidu. Kuna ka kama mana. Kai mana. Ya rabbana ya To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.